Doka tana iya hukunta masu cin zarafin ƙananan yara masu jinsi ɗaya kamar misali masu rawar batsa a wajen sabgogi ko wajen bukukuwan aure waɗanda suke gaban abin dokar tana iya hukunta su na ɗaurin gidan kaso da kuma cin tararsu yuji goje maimuna gazibo Muna taɓo batun kai hari ta hanyar jima'i da kuma in ɗauki ayyukan marasa kunya na jinshi ɗaya fyaɗe ne ga duk wanda ya yi shi. Mace ko namiji ya aiwatar da wata lalata ga wata yarinya mai ƙasa da shekaru 21 misali macen da za ta yi lalata ga yarinya mai ƙasa da shekaru 21 ko namijin da zai yi lalata ga yaron da ke da shekaru ƙasa da 21 wa'annan mutanen ana iya tuhumar su da faɗi tunda ana iya cewa wanda aka yi wa bai da wayon kanshi. Waɗanne nau'o'i ne na wannan laifi? Don wannan laifin ya samu sai jinshin wanda aka yi wa na kama da na wanda ya yi. Wa'annan lalatar ana samun su ne a gidan yari namiji ya yi wa wani namijin fade ga mazan da ba su da karfi. Bangaren mata da ke yin wasu rawa a gun wasu bukukuwa misali rawar da ake kira keri akwai wasu halaye da ba su dace ba. Matan nan su sani da irin wannan lalatar da mace da mace su haye juna a gabanin jama'a laifi ne wanda wata rana mai shari'a shari'a yana iya kararta da kuma mazan da ke ɗaukan yara aiki a kan tituna ba don kun ɗauke su ba kun yi shekaru goma shekaru goma sha biyu da su kuna ciyar da su za ku ce ku take musu su wannan ma laifi ne na rashin kunya ga yaro kuma laifi ne da ana iya yin karar ku gaban kotu kuma ga ɗan ƙasa da ya lura da wa'annan mazajen da suke ɗaukan yaran nan akan tituna balle ma ƙananan maroƙa wa'anda suke ba su abinci daga baya su sa musu magani don su musu fyaɗe ya eh, kamata ya yi aje a yi ƙararsu. A ƙarshe akwai wasu mata da ke da shekaru da suke neman ƙananan yara masu ƙasa da shekaru ashirin da ɗaya babban laifi ne. A wannan laifin ba luwaɗin ba ne ake matsawa. Karamcin shekarun wanda aka yi wa yake zama babban laifi. wani hukunci ne yake iya rataya ga waɗanda suke sahun gaban irin wannan aiki? Idan akwai laifi ana iya yin kason watanni shida zuwa shekaru uku da kuma gwamnati gwamnati ta ci shi tarar jika goma zuwa jika ɗaya.